Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina kuwa fatan alkhairi. Ah, insha Allah yau za mu kawo muku cigaban izza su takun farko season 2 episode 3 yau a tashar mu ta Bakur TV wacce take kan YouTube channel in Allah ya yarda. Da garbe 8 na daren yau in Allah ya yarda. Ku tara, ku raka, ku jira ku tsare. Nagode.